Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma ci gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A ƙarshen wani taro da suka gudanar a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ƙwararru da jami'an kare haƙƙin manoma da makiyaya sun gudura aniyar tunkarar matsalar sata irin shukoki da na dabbobi da ake fuskanta a 'yan shekarun nan bayan la'akari da yadda wasu kamfanonin ƙasa da ƙasa ke manna tambarinsu akan irin shuka duk da cewa abu ne da mazauna karkara iyaye da kakanni suka gada. Taron wanda ya sami halartar tawagogin kasashe bakwai na CDAO da kasar Chadi ya ba da misalin yadda wasu 'yan Senegal suka yi yunkurin mayar da irin albasar galmi ta Nijar a matsayin mallakinsu, abin da ke zama wata barazana ga ci gaban ayyukan noma da kiwo a nahiyar Afirka. Kamar yadda za a ji sanarwar karshen taro daga bakin Juyar Ibrahim na ƙungiyar Alternative. Kowa ya sani shekara da shekaru ƙasashe na Afirka gaba ɗaya da na duniya ma, sun rattaba hannu cikin dokoki da yawa wanda suka ce ya kamata a ce an kawo kariya ga musamman abin da ya shafi iri namu na gado wanda ake amfani da shi saboda dalilin shi ne ake bunƙasar da eh, abinci ce maka ga mutane da dabbobi kuma sai gashi an waye gari yanzu manyan kamfanoni sun fara zawa suna sama da faɗi da wannan irin wanda in ba a yi ba hankali yana iya mai da manomanmu da mu lebar a cikin gonakansu a cikin kasashensu kuma abu ne da ke iya kawo haɗin cikin kasashe in ya zan mutanen karkara da ba wani ilimi gare su ba wani aiki sun kasa ne an ka kwace musu noma da kiwo kenan tashi hankali wanda muka ganin kaɗankin yana iya ma haɓaka haka sannan kasashe yasa wannan babban taron aka yi shi na kasashen mu na afirka musamman kasashe wanda ke fama da wannan matsalolin na yankin siriyawo muka ce kwana uku muna zanta bisa shi lalle duka bayanan da an kai ya nuna cewa da kamfanoni suna nan ga kawo hari ga kasashe a wannan haɗin gwiwar namu na siriyawo an ɗauki mun ga hango da akwai dokoki na musamman da aka ɗauka na haramtar da kasuwanci tsakanin makyaya manoma tsakaninsu da biskan abin da iri namu na da sai ana cewa sa haramta ai wannan kasuwancin muka ce wannan abu ne da bai kamata ba dan wannan taron da muka yi mun saki ga babban murya wannan dokar da adda koyi a haɗin gwiwa sai yawo a kawo mata gyaran huska a hudda wannan abun haƙƙi ne na manoma da makiyaya su bunƙasa da su na noma da iri kuma su iya bada shi kyauta ko kuma suna iya masa saida shi ba tare da sun fuskanci wani haɗari ba bayan haka muka ce kuma ya zama nauyi ne ga kasashe namu na afirka gaba daya kowace ƙasa ta hudu doka ta musamman wadda za ta jaddadawa a rubuce iri na manoma da makiyaya na da haƙƙi ne na mutane manoma da makiyaya a haramta kamfanoni su zo su yi samar fa'i da shi su je su maida ya zama nasu na biyu shine kuma duk inda za a nazari da zance bisa kan abin da ya shahi iri da noma da kiyo ya zama na an kawo hukuma ta musamman a cikin kasashenmu wanda manoma da makiyaya su yawa a cikinta wanda kuma abin da suka gaya da shi za a aiki wannan shine zancen da muka yi wannan haɗin gwiwa muka ce to kowanne in ya dawo gida ya yi wannan aiki saboda haka su tabbata abu na uku shine awa mu duka mun dauki alƙawalin za mu wayar ma duka manoma da makiyaya da kungiyoyi na manoma da makiyaya masu kare haƙƙin adam bisa kan matsalolin da wannan abun yake iya fuskanta sai ai haɗin gwiwa na ƙasa wanda zai ba da damar mutum gari wannan kamfanoni masu sosai sama da fari saboda kowa ya san yadda suke yi kuɗi ke gare su sai su zo su sayi shugabin ne da makaraban shugabin ne su yi sama da faɗi da arziki na ƙasa muka ce wannan sace-sacen an yi shi bisa kan abin da shahi arziki na ƙarƙashin ƙasa ban feta ne da iranium ne da lu'ulu'u da sauransu sun kare wannan sata ta abin a ƙarƙashin ƙasa yanzu abin bisa ƙasa ne suke san su sata bisa shi muka ci bai kamata ba mu yi haɗin gwiwa lalle kowa san demokaradiyya ake ita kuma demokaradiyya milki ne na jama'a kuma ƙasashen nan yankin na afirka gaba ɗaya fiye da kashi 60 ko tamanin ko fiye da tamanin cikin ɗari cikin in aka duba mutane ne da ke raye a karkara mutane ne na kauye to kenan sai mun fahimta da matsalar da ake fuskanta kuma mu yi tsari na gari wanda zai sa mu ce mu ja hankulan shugaban shugabanninmu in kuma suka yi abin ga mu tarka musu birki mu ce ga hanyar da manoma da makiyaya suka ce ya kamata a bita kuma su mu sa musu su bi da saboda mu kare arzikin mu kare eh, mu ta yau da kullum saboda bincike ya nuna da wannan irin da kamfanoni ke kawowa bayan yana sama da faɗi da arziki na ƙasashe yana da maci bisa kan lahiya ta mutane alhali abin da aka tanado a cikin ƙasashenmu abu ne ya daidaita da ra'ayin mutane da al'adunmu shi ne ya kamata a ce mun ma kariya ka ai muna wannan sama da faɗin ba za mu yarda ba makasudin wannan taron da muka kenan muka hudu sanarwa da marece kowa da kowa ya ce ya amince kuma ya dauki alƙawari in ya koma gida zai wannan aikin dokokin nan an yi su ne a faransance an rubuta mafi yawan mutanen na karkara ba su karanta eh, ba su wannan na abin da shahi ba su shin faranshi ba su shin ingilishi ba su shin espanyol wanda ake wannan kace duka nauyi ya rataya ga wayan kungiyoyi na mu hudo wannan zancen a gaya shi cikin halishe namu na gida wanda mutane za su gane su fahimta matsalolin da ake na ana fuskanta kenan sai mu ci gaba da yin taro da 'yan jarida musamman waɗanda ke zance bisa ga harshe namu na gida saboda zance ne ya kamata a ce mutanen karkara sun san da shi in suka fahimta za a samu haɗin gwiwa na gari wanda zai ba da dama a tunkari wannan matsala. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Diyar Ibrahim da kuma wakilin mu a Yamai Sulamu Muni Barma sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kar mu manta baya shi ne ci da mu, gwamnatin arzikin mu shi ne uwa uba. Mu dinga noma tushe na arziki, mu kama noma yayi na ci gaba. Kar mu manta baya shi ne ta da